uku a yammacin takwas ga watan zulkada hijira da shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan jun shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na uku cikin jerin giyar kasusuwa na karatun lissafin zawa'id sunan al-kubra lil wanda al-sheikh salih bin ahmad ash-shami ya tace hadikai. waɗanda al'imamu albayhaƙi rahmatullahi alaihi ya ruwaito su waɗanda ba sa cikin alkutubu sita al'usul bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da turmiri da ibn maja Allah ya gafarta musu gaba gidansu za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa babul islami azizun babin da ke bayani akan musulunci addini ne mabuwayi malam ya ce an a'iz bin amrin annahu ja yawmal fath ma abi sufyan ibn harb wa rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi sallama hawlahu ashabuhu faqalu hadha abu sufyan wa a'ib ibn amr faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi sallama hadha a'ib ibn amr wa abu sufyan الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يؤدى wannan hadisi daga A'id ibn Amr yace annahu jaa wannan sahabi daga cikin ashabu bai'atul ridwan A'id ibn Amr radiyallahu anhu yace annahu jaa yawmal fath ma abi Sufyan ibn Harb sun zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ranan fathu Makka suka taho da shi da Abu Sufyana shi musulmi ne wanda ya jima a cikin musulunci abu sufyan kuma a wannan ranar ya musulunta yace wa haulahu ashabu sahabbai ah, haulahu ashabu sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna kewaye da shi fa sai suka ce haza abu na wa aid ibn amr ga abu na nan sun taho tare da aid dan amr radiyallahu anhu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya gyara musu magana su yace haza a'id ibn amrin wa abu sufyana a a ku ce ga a'id dan amr nan yazo da shi da abu sufyana al-islamu a'azzu min zalika musulunci ya fi karfin haka ya fi karfin a dinga juya maganganu na na ainihin wato koda da jeranta sunayen mutane ne al-islamu ya'lu wa la yu'la musulunci shi ke sama ba a hawa saman shi wato wannan hadisi abin da yake nunawa shine cewa waɗannan mutane guda biyu sun taho za su zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka zo an sunan sunansu sai aka gabatar da sunan wanda a wajen musulunci majinkirci ne shi wannan jinkirin da yayi a shiga musulunci yana nuna in za a faɗi sunan shi tare da wanda ya riga shi musulunci to kamata ya ajera sunayen mutane da gwargwadon musuluncinsu yana da gaske abinda abin yake nawa wato a a a cewa abu sufiyana da aizu dan amr sai ce a'a a ce aizu dan amr da abu a jeranta sunayen a fara fadan wanda ya riga musulunta yana nuni zuwa ga girmama as-sabiqa wanda ya riga ya a wani abu musamman akan addini ko shekaru ko ilimi ko wata gogewa to a gabatar hatta wajen jera sunaye ko wajen bayani ko wajen dama da za a ba su kuma kamancin haka alimamu imamu darqutni ya ruwaito wannan riwaya amma iya faɗin manzala Allah sallallahu al'islamu wasallam al-islamu ya'lu ya fitar da shi haka da Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallamin a cikin kitabul amwal da Muhammad ibn Harun ar-Rawiyani al al-Bukhari a cikin Sayul bukhari ya yi alikin wannan magana al'islamu ya alu wa ba tare da ya ce annabu ne ya faɗa ba kawai cewa wa ƙala al'islamu ya alu wa a cikin kitabul jana'i inda ya magana a kan babu idan aslama sabiyu fahalisal sun mamata fahalisalla alai idan yaro ya rasu wanda iyayen shi ba musulmai ba ne kuma sai ya mutu daga rasuwarsa ko za a mai sallah ya amfani da wannan hadisin a cikin tarjamar don nuna cewa to ai musulunci yana sama da duk wani addini da haka duk wanda ya musulunta to musuluncin ya shi wannan ɗaukaka da daraja to haka ko da duk mutane musulmai ne wanda ya riga shiga musulunci ko wanda aka riga haifa ko wanda ake ganin ya fi wa musulunci amfani fiye da ɗayan ko da sunayensu za a faɗa a gurin taro to sai an fara faɗin sunan wancan haka ko da za a rubuta ne a takarda ya kamata a fara rubuta sunan wanda yake da wato gabatuwa akan ɗaya ina fata mun gane abin da yake ishara zuwa gare shi kuma hadisin wasu malami sun kalle shi a matsayin yana nuna zuwa ga ishara zuwa ga izza da musulunci zai samu a duniya cewa musulunci zai ci gaba da ɗaukaka ne har kullum ba zai baya ba insha Allah malam ya ci gaba da cewa babun la taqlida fi din babun da ke bayani akan babu takalidanci a cikin addini mutum ya makalkale wa wani wanda ba ma'asumi ba ba manzo ba sallallahu alaihi wasallama ya makalkale mishi ya ce duk abinda da wane ya yi shi zai yi duk abinda wane yake a kai shi a kai yake to wannan ma wani tafarki ne na zaniya malam yace ana abdullahi bin mas'ud annahu qala la tuqallidu dinakum ar-rijala fa inna fa in abaytum fa bil amwati la bil ahya'i abdullahi dan mas'ud wannan hadisi ne mawqufi gare shi yace la tuqallidu dina kumar rijala kar ku rataye addinin ku da mazaje fa in abaitum idan kun ki kun kasa fa bil amwati to ku rataya addinin ku da mazajen da suka riga suka mutu la bil ahya kar ku ratayi da mutanen da suke raye za mu zo mujira take cewa saboda shi na raye ba a amintuwa daga yiwuwar Allah ya fitine shi ya karkace daga tafarkin da kake tsammanin sa wannan hadisi baya ga al-Imam al-Bayhaqi da fitar da shi anan al-imamu abu nu'aymin ma ya fitar da shi a cikin al hakanan al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih da kuma hibatullahi lalakai a cikin sharh usul itikadi ahli sunnati wal jamaa da al-imamu ibnu hazm a cikin al-ihkam abin nan ihkamul ahkam na al-ihkam fi usul al-ahkam amin na usul fiqh din nan da ibnu abdul barri a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadli hakanan Al'imamul harawi a cikin zammul kalam hakanan ibn al-qayyim a cikin i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin duk waɗannan malamai sun fitar da wannan asari asari ne muhimmanci kwarai ka'ida ce muhimmiya da ake amfani da ita wajen jan kunnen mutane da yi musu tankiya akan nacewa koyi da wani wato ma'asumi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda kuma abu ne da ba zai yiwu ba a aikace Kisa sai abdullahi masu da ya ba da ainihin wato mafita cewa to idan kun ki to ku koyi da waɗanda suka riga suka shuɗe yana nufin sahabbai kenan radiyallahu anhum ajma'i wannan hadisi yana nuni zuwa ga wajen wajabcin zumtan tafarkin magabata ke da kuma a zargin kalidanci da hani daga girmama mutane fiye da kima taqdisur rijal da kuma alghulu fi taqdisir rijal musamman kuma mazajen waɗanda suke raye malamai ne sarakuna ne shugabanni ne jagorori ne za a girmama su a mutunta su gwargwajon abin da shari'a ta ce a girmama su amma ba za a rataya komai da su duk abin da suka yi daidai a yi daidai da abin da suka yi kuskure a yi kuskure wannan ba daidai ba ne a sannan yana nuni zuwa ga wajen sun karɓan ilimi daga waɗanda suka yi zurfi a ilimi domin abu da masu zurfin ilimin shi ne ba shi da mai faɗi wannan magana kaga shi ma yana cikin mutanen da suke raye din amma bai kasa faɗin wannan magana ba duk da kuma shi ma za ta shafe shi har shi ba za a yi mishi irin wannan makauniyar ɗa'a ko biyayya ba a nan wurin ya kamata lalle mutuna da magana shahararriya ta limamu malik ibn anas da yake cewa rahimahullah kullu ahadin minna yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadha al-qabr yace duk wani a cikin mu malamai inji maliku malamai irin maliku ma kenan yace ana daukan wani zance namu kuma ayi wurgi da wani yace in banda mai wannan kabarin yana faɗa wannan magana a bakin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka dauki wannan matsayin kaida amma game da duk wani malami ko duk wani abun koyi ba a sakankan cewa ai ta bin shi ido a rufe ai ta bin shi ba tare da tantance me yake faɗa ba abin da ya faɗa da dalili sai a bi shi abin da ya faɗa ya zama yana da hujja sai a bi shi abin da ya faɗa ko ya aikata wanda aka ga akwai wata maslaha a ciki wanda bata saba wa shari'a ba bata saba bata saba wa addini ba babu laifi kai koyi da shi akai amma makauniyar biyayya wanda wasu ƴan kungiyoyi da wasu na tafarkin bid'o'i suke yi wanda kuma sai kaga tana naso cikin hatta ahlus sunna wannan ba daidai bane ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa <coughs> wa nabi وعن ابن مسعود رضي الله har ila yau daga يود Allah ya kara masa مسا يدا yake cewa ala la yukallidanna rajulun rajulan ku saurara ku kada wani mutum ya rataye addinin sa da wani mutum fa in amana amana in wancan ya yayi imani kai ma kai imani wa in kafara kafara in ya zama kafuri kai ma ka kafirta wa in kana muqallidan la mahalata idan ya zama dole babu yadda ka iya dolan dole sai ka yi koyi da wani wataƙila saboda shi ka sani ko kuma baka kai ƙarfin ya zama kai mustaidi ba ne wanda mafi yawan mutane a wannan babi suke masu masudi yake cewa Lidil mai yita. to yi koyi da wanda ya shuɗe, wa yatrikil hayya karya wanda yake a raye karya wanda yake a raye hayya domin shi na raye la tu'manu alaihi fitna ba a amintu da Allah zai iya jarabtarsa ba wannan al-Imam Ibn Hazm ya fitar da shi a a cikin al-Ihkam fi usul al-ahkam hakanan ya zo da wani lafazi a man kana minkum mustannan falyastanna biman mata fa innal hayya la tu'manu fihi al-fitna la tu'manu alaihi fitna wannan shine lafazin hibatullahi allalakai a cikin wancan lissafi na shi na sharhu usul itikadi ahlus sunnati wal jamaa haka nan ibnu hazm da ibnu abdul bari sun fitar da wannan lafazi da lafazin cewa man kana minkum mustannas wanda yake so yayi koyi da wani to falyastanna bi man mata yayi koyi da waɗanda suka shude waɗanda suka shude kamar yadda muka ambata ana nufin ar-ra'ilul awwal wato wannan abin nan zamani na farko na sahabbai da tabi'ai malam yace babu ismil kadhibi ala annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama babun da ke bayani akan zunubin da ke cikin yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala manzon Allah yace man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar lalle wanda ya faɗa abinda ban faɗa ba yace ni na faɗa to wannan ya jira gidan shi a wuta wa man istasharahu akuhu fa ashara alayhi bighairi rushdihi faqad khana wanda wani dan uwansa musulmi ya nemi shawararsa sai ba shi shawara da saɓanin abin da yake shirya to ya hainci wannan ɗan uwana shi wa man afta bi futiya wanda ya bada wata fatawa ya bada amsa wata tambaya ghairi sabtin ba bisa hujja ba fa inna ma ismuhu ala man afta. to dillefin da mai aiki da wannan fatawan ya ya aikata to yana kan kai malamin da ka bada fatawa wannan lafazi malam ya kadaita da shi shi za mai littafin ya kawo shi anan amma in za mu iya tunawa shi asalin lafazin na man man kazaba alayya muta'ammidan fa la tabawa maqadamin na lafazi ne wanda yake mutawatiri yana daga cikin hadisai mutawatirai sabai sama da mutum 70 suka rutu wannan magana da lafazi ko ma'anarta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga girman al'amarin yin ƙarya da danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wajibi ne mutum ya kiyaye wannan akwai riwaya da ke nuni zuwa ga cewa hatta ma abin da baka da tabbas gaskiya ne ko ƙarya riwaya al Ibn ibnu hibbana da tazo da lafazin yura annahu kabe? ana tantama shin ƙarya ne ko gaskiya idan ka danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana to zaka shiga wuta al al-bukhari a cikin littafin shi al mufrad ya rawaito wannan hadisi da wannan lafazi da muke ambata anan sannan kuma a shekul albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi ya inganta shi a cikin sahihu al-adab mufrad ina fata muna ganewa to akwai kuma wani lafazi da ke cikin sunan ta al Abu Dawud wanda lafazi ne yake da rauni isnadin sa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne man afta bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu wanda yayi fatawa ba da ilimi ba kaga nan kuma yace ba da hujja ba ma'ana koda ya san abun amma bai san hujjar shi wannan lafazin yake bi gairi sabtin ya fi nauyi ko mun gane ka san abu amma baka san hujjar shi wato baka da ranka kai fatawa da shi idan kuma kai fatawa da wannan maganar to idan kuskure ce duk wanda ya aiki da kuskuren nan fa inna ma ismuhu ala man aftahu laifin nan nan aka faɗa ka kai da ka bada wannan amsa da aka kaga wannan yana tsoratar da malamai da masu bada fatawa da almajirai da malaman islamiyya da duk wani wanda ake mai fatawa sawa'un a gida ne ko a rediyo ne ko a makaranta ne yana ba da amsa bai tantance mai yake faɗi ba da kuma gabar take magana akan shawara wato a tambaye ka wata shawara to wajibi ne ka bai mutum shawara akan abin da ka tabbatar shine daidai kai ma inda kai ne haka za ka yi saɓanin ɗabi'ar galibin mutane wannan ka tambaye shawara zai su duba ina ka karkata sai su sai su karfafe ka akan da ka karkata kuma daga baya su dinga cewa su ma ba ra'ayinsu ba kenan amma sun riga sun ga ka karkata zuwa ga wajen wannan uzuri ne mutane suke ba kansu babu laifin ka ba kanka wannan uzurin amma dai to ka san kayi ha'inci a gun a gun a gun fatawar ko mun gani in ka ba kanka wannan uzurin to karka ba da shawara kenan ma'ana kana tsoron ka ba mutum shawara ba zai yadda da abin da ka faɗa ba ko wani cin mutunci ya biyo baya ko gaba da sai ka kame bakinka na yi shawarar ba dole ba su amma har za ka bashi za bashi shawarar da in kai ne abin da za ka yi kenan game da wannan matsala ta aure ko saki ko kasuwanci ko zamantakewa ko makaranta ko tafiya ko zaman gida ko makamantarsu za ka bashi fatawar da za ka bashi shawarar da kai ma da ita za ka yanki to me ake nufi da cewa da yi ghaira sabtin ne asabt hujja ma'ana idan zaka bada fatawa ne zama wannan fatawar tana da goyen bayan wani nassi na alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i ko fatawar wani malami abin dogara ko kuma ijtihadin ka kai in ka kai a dogara da magana shine abinda malami suka lissafa kitab sunna ijma fatwa li imamin mu'tabarin ko ijtihadika ka muftin idan ka kai matsayi in baka da wannan akan abin da zaka faɗa to ba da fatawa sai kuma mahallin da zai zama wannan matsala da aka tambaye ka akwai maganganu daban-daban a kanta magana ɗaya biyu uku to abin da yake wajibi a kanka shine ka gaya ma wanda kake bashi fatawa abinda da ka fi gamsuwa da shi kai abin da ka fi gamsuwa da shi bayan ka bayyana mishi abin da ya kamata ya sani da gwargwadon matsayinsa akwai mutum da maka tambaya yana da kyau ka mishi bayanin waɗannan ra'ayoyi wannan matsala akwai saɓani game da ita wasu sun ce kaza saboda kaza wasu sun ce kaza saboda kaza amma na fi gamsuwa da maganar malam wani saboda kaza da ke cikinta misali akwai wanda kuma shekarunsa da iliminsa da wayewarsa ko kuma wataƙila yara ne yan islamiyya ko mata ne na aure kaga ba su san mu'amala da irin waɗannan sabanin sabanin ba to wannan kana iya takaituwa akan ka faɗa musu abin da kake gani shine daidai ina fata mun gano ba abin da su suke so ba mu gano wannan da kyau jama'a wani lokaci ne fatawa za ga shi ma zai kokari ne kawai ya gato tunda dai wannan alhajin ga tambayar da yake yi bari a shi kawai abin da abin yake ya dace da san zuciyar shi dama masu tambayar galibi za su suranta maka zancen ya karkata zuwa ga inda suke so ba su suke yi ba to karka ba su irin wannan fatawar in kai haka alaihissallallahu alaihi yake cewa zunubin da suka dauka na aiki da wannan mummunan fatawar yana kan musallin fatawa da shafi sakin aure ta shafi wani abu na gado ko na haƙƙi na wani ko na abin shafo ta ibada a ta azumi ko sallah ko wani bashi da ke kan mutum ko wata fara mutane za su ta kawo fatoyi da za a su ƙoƙarin su kai fatawan ta solving musu problem su ta fitar da su kawai daga kunci ba ta biya haƙƙin shari'a ba su su fita daga kuncin da suka samu kansu ko a halasta musu abin da za su ci gaba da yi suna so shiga wani kasuwanci akwai riba ko babu za su turanta maka shi da za ka kan babu riba sai kuma tunda kuna hulɗa da su kana ganin ka ba su fatawa mummuna za su jawo shinka to ya ba komai wannan abubuwa ne wallahul musta'an to in akwai zunubin duk zunubin da suka dauka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zunubin yana kanka kaga aiki ne mai hadari kore da gaske zama aiki ne mai hadari ya kamata mu kiyaye Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa babu tinabil ahwa babun da ke bayani akan ijtinabul ahwa guje masoye soyen zuciya عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته وانا حديثي دقى كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف دقى بابنشي عبد الله بن عمرو بن عوف دقى كاكنشي عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي اتقوا زلة العالم ku kiyayi zamiyar malami wantaziru fai'ata ku jira kuma tubarsa da komawarsa zuwa ga daidai azzalla asalinta shine alistirsal fil mutum ya zaƙe akan wani abu da yake ya gaggawa har ya je ya kauce daga kan hanya fai'a shi ne dawowar hatta faqat lati tabgi hatta tafi'a ay tarji'a ko zaka alfai'atu ay alruju'u ila tauba ina fata mun gane zabi yace kasir wahin wannan malami kasir ibn abdullahi ibn amr malami ne mai rauni kwarai zaka wannan riwaya ce da'ifiya zaka ba ga shekul albani a cikin sunan da'ifa lamba hadisi na 1700 daidai ya kwararo wannan riwaya ya tabbatar da rauninta bai ga Imam al-Baihaqi al-Imam Ibn Adin al-Juzani ya fitar wannan riwaya a cikin littafin sa al-Kamil fi rijal da ad-Dailami a cikin Musnad al-Firdaus sai dai riwaya ta inganta mawqufiya zuwa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu iya fadin sa ittaqu zallatal alim akwai alimamu imamu at a cikin musnad ash-shamiyyin ya ruwaito wannan riwaya da take tabbatar da haka ta hanyar wata kisa da ta faru tsakanin Abu Idrisa Abu Muslim al khaulani Abu Muslim al wani babban tabi'i cikin malaman tabi'ai da shi da tabi Abdullahi dan Mas'ud ana zaune a wani majalisi sai tabi'in nan yake cewa ana Da yace ni mu'mini ne sai ibn mas'ud ya ce masa ya ce masa a taqulu anta fil janna kana ga zaka iya cewa kai dan aljanna ne yace la aqulu zalika ko la ujzimu bi zalika bana yanke magana in ce da aljanna sai ibn mas'ud ya mishi amma ana law kuntu a'lamu anni mu'minun kama qulta la qultu inni fil janna sai ni ko in har zan iya gaba gadi in ce ni mumini ne ko to zan iya cewa na aljanna sai suka fara tattaunawa tattaunawa ta kai ta kawo har shi wannan tabi'i ya ce ta malam a zamanin ku zamanin sahabbai gida nawa mutane suka kasu shi mutane suka fi gida uku akwai mu'minul alaniya wasarira mumini a fili da a ɓoye akwai katirul alaniya wasarira kafiri a bayyane kafiri a boye sannan akwai mu'minul alaniya wa kafiru sarira munafikai kenan ko mumini a fili kafiri a boye wai za laƙon lazina amanu ƙalu amana wai za ka lalata shaɗini ƙalu ina ma'abu ya ce haka muke ce to kai ibn masudin a cikin su kai in ji abu muslim alkhawlani ya ce ana mu'minul alaniyati wa mu'minul sarira ya ce ni mumini ne a fili kuma mumini ne a ɓoye sai ce to me ke da faɗin Allah da ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ya zaka da wannan magana yace gaskiya ce wannan magana sai shi wannan tabi yake cewa Allah ya jikan mu'azu dan jabal yace me mu'azu kuma me kawo shi a cikin wannan zancen sai ce ai ya taba gaya mana wannan magana yace ittaqu zallatal alim wa hadhihi zallatun minka ibnu mas'ud sai malam mu'azu dan jabal ya taba ga dama ya ce maki yayi wato abin nan zalla ta malam kuma wannan zalla ce kai ce ce astaghfirullah bai ta da kayar baya ko ya fitina ba yana nuni zuwa ga irin ladabin da magabata suke da shi tattaunawa tsakanin malami da ɗalibi da kuma idan ka gane ba ka da hujja ka yadda shi kuma wanda yake da hujja kai ya alfahari ko ya ɗauka dabarar shi yana nuna duka halaccin haka tare da cewa a ƙarshe malamai sun nuna cewa magana duka ɗaya ce ni mumini ne kuma zan iya cewa ina fata ni da aljanna kamar yadda shi ma muminin fata nake yi ban san ko Allah ya karba ko bai karba ba yana nan dai a cikin babuka na aqida wanda akan haka an yi sabani mummuna tsakanin shafi'iyya da ainihin hanafiya har har ta kai ga suna kafirta junansu tsakanin masu ganin a ce mumini kai tsaye da masu ganin a yi istisna'i a cikin faɗin cewa ni mumini matsala ce wadda ba na ne hallinta ba ƙoƙarin da muke kawai musan inda wannan hadisi ya fito da ka ya inganta a matsayin mawukufi iya faɗinsa itaƙo zallatar ali abinda ake nufi da wannan alaƙarsa da guje masan zuciya kai malami idan ka yi zalla ka samu zamiya kai wata magana wadda take ba daidai ba idan ka gane kuskurenta ko aka ganar da kai ita to kar ka doge akan kuskure ka dawo ka bayyana meye daidai wannan yana alama zuwa ga basan zuciya kake bi ba kuma wannan shi tafarkin dukkanin malamai na kwarai tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan duk sauran malamai a dukkan zamanna annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi zai ce da na ce ku yi kaza amma yanzu na ce ku yi kaza kuntu nahaytukum an ziyatul quburi fazuruha da na baku bata haka ba amma jibril ya ga ce mini ba ita ba ce daidai kaza ne daidai Allah da kanshi ma yake cewa ma nan sakmin ayatin aw nunta na tu bi khairin minha aw mithliha to da ka gane wannan karkace a ai an riga an fada ba yadda aka iya idan ina fadan magana ina canzawa za a rena ni za a ga ma kaman ba da gaske nake ba a rashin dawowa daga kan kuskure shine asali abin da a rena Allah ya tsare mu daga son zuciya wa anil auza'i daga al'imamu abu al'imamu abdurrahman al'auza'i abdurrahman ibn amrin al'auza'i babban malamin shi ma cikin tabi'ai yake cewa man akhadha bi nawadir ulama'i kharaja min al wanda da yake riko da ɗaiɗaiwar maganganun malamai wanda suka kaɗaitu da su shine nawadir wata magana da wani malami ya faɗa ta zama garibiya ya kaɗaitu da ita sauran malamai suna mai jayayya a kanta idan ka ce za ka yi riko da wannan maganar ka ce ai tun da dai akwai wanda ya faɗa ba komai ce to kharaja min al-islam mukalla ba kharaja anil islami ba kharaja min al-islam zama yana cikin musulunci al amma kuma tafarkin da yake bi ba na musulunci ba zai yi abubuwa da dama da musulunci bai da su wa auza'i qala har ila auza'i rahmatullahi alayhi yake cewa man yutraku yutraku min qawli ahli makkata yutraku min qawli ahli makkata almut'atu was daga cikin maganganun malaman kasar makka ana watsi da almut'a halaccin auren mut'a was-sarfu da halacci da suke bada fatawa akan abin nan riba ta ta canji ta misali wannan maganganun guda biyu fatawar mutanen makka ne sablai dan abba Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa suna da fatawa akan halasta auren mutu'a dan da cewa daga can karshen rayuwarsa ya dawo akanta wannan abu ne shahararre a cikin tarihi a cikin fiqh na musulunci haka batu akan a wato bashi da ruwa ko canji da ruwa wannan mutanen makka suna yin shiga shi kuma musulunci ya hana wannan ma fatawa ce ta malaman su wacce ke daga cikin nawajir daga cikin zallat wa min qawli ahli al-madinati haka nan daga cikin maganar mutanen Madina as-sama'u sauraron kada kade wa ityanun nisa'i fi adbarihinna da wa mata ta dubura a batu akan as-sama sauraron kada kade mun tattauna shi da tsayi a cikin lissafin na al-istiqama da duk maganganun da aka yi da tabbatar da cewa a cikin madinan akwai malaman da suke a hani game da haka irin su maliku da sauransu amma akwai wasu malamai da suka shahara mun yi ishara da sunayen wasu da ayyukansu waɗanda ya tabbata a tarihance suna jin kiɗa suna zama a majalisun sararin kiɗa kuma la ya rauna da zalika ba asa to wannan ma zalla ce ta malamai da haka ba za ka bi su akai ba sai batu akan saduwa da mata aure ta dubara ko baiwa ta dubara wanda shi ma wannan magana ta ta hakiki shi ne. ba fatawa ce mai inganci daga gare su ana danganta fatawar ne ga sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa amma akwai maganganu da yawa akan ingancin fatawar da kuma kuskure da aka yi wajen ruwaito magana daga gare shi kamar yadda yake cikin littafin sunan ta limamun nasa'i da Ishafin nisa'i da sunan ta limamu abu dawud da kuma sharhin da ibn al ya mata wato abin nan tahzibu sunan na ibn qayyim ya tattauna akan mas'ala da wurare da dama da malamai suke magana akai har ila ibn qayyim yayi wannan magana a cikin littafin shi ad-da'u wad ina fata mun gane wannan da haka in ma wani malami ya tabbata ya bada fatawa akan wannan mas'ala ikyarun nisa'i fi adbarihinna ba min adbarihinna ba dan min adbarihinna ya halasta zake mace ta baya amma ya zama saduwar zuwa ga gabanta amma saduwa ta dubura wanda ba shi ne mashigar ɗa ba to wannan haramun daga cikin kuma alfasha mummuna ومن a halin sham su kuma malaman ƙasar sham daga cikin maganganunsu da za a guje ma akwai aljabar jabariyanci wato a takankancewa akan sauƙi da sassauci da rahama Allah haka sa ba a ganin munin wani laifi suna da wannan ɗabi'a duk wanda ya lafi ga ba komai Allah yana da rahama dama Allah ne ya kaddara ba komai ai ta tuba dai ba za a kawo ayoyi da nassoshi da suke nuna taglizi akan wannan laifin ba Da wannan jabariyanci cikin, fi muqabili ainihin wato a abin nan kadariyanci su ko masu ganin cewa a duk abinda mutum ya yi babu ruwan Allah a ciki ta fuskar kuma ganin saukin laifin suna muƙabalantar mu'tazila da khawarija wanda su kuma ba sa ganin sassauci akan kowane laifi ko yayi to wannan yana daga cikin abin da ya yaɗu a cikin mutanen ƙasar sham wa tsa'a da makauniyar da'a ga shugabanni har hatta akan abin da aka haramta da'a da'a ga shugabanni daga cikin aqida ta sunna amma inna matsa'atu fi ma'rufin a bisa abin da aka sani a shari'a la tsata li makhluqin fi ma khaliq to su hatta akan ma'asiya za su ma shugaba da'a ko me aka ce ayi za su to wannan ma ba musu biyayya akai wa min qawli ahli kufati annabidu was-suhur was-sahur da kuma maganganun mutanen kasar kufa annabi shan abin maye in an tana shi ma mutu tauna akan wannan wasu kartuka a baya akwai malamai a kasar kufa waɗanda suke da fatawa akan cewa ana iya shan abin da ke sa maye ɗan kaɗan amma karka sha da yawa ko kuma abin da aka yi shi aslan ba don maye ba kamar fura ko kunu ko wani abu da aka jika tsimi sai ya yi famentin ya juye ya zama yana bugarwa duk da haka za a yi duba zuwa ga asalin niyyar da aka yi sai a sha da suna ba da wannan fatawa kuma suna sha har malamai cikinsu za ka ji malaman hadisi ana bayani a tarihin cewa suna ɗan taba abin mai kaga kama a ce malami a ce kuma dan shisha ne ko dan wiwi ko wani wani ma da ta alkur'ani kuma yana dan taba yana dan taba tramol misali kaga wannan ba ba karama ba shi to zalla ce ta malami to duk a cikin waɗannan abubuwan duk wanda ka ɗauka, ka sa hujja cewa ai saboda wani malami yana yi to son zuciya ba yana yake shi yana iya samun uzuri saboda fatawa ce da ya dogara da wata magana ko wani nassi ko wani ijtihadi ko wani itibari sannan ya ba da ita ba da san zuciya suka ba da wannan wasu da abin da ilimin da take zuwa gare shi da haka duk wannan abin da suka faɗa malai ba taɓa kafarta su ko su fasikantar da su ko a kalle sa matsayin mutanen banza ko marasa kirki ba kai ko idan kai aiki da wannan fatawar za a iya maka wannan kallon fasikanci ko rashin kirki ko rashin arziki ko rashin sanin ciwon kai ina fata mun fahimci wannan ah, sai kuma wasahur da kuma batu akan sahur akwai magana game da ci gaba da yin sahur bayan alfijir ya keto matukar rana ba ta shiruki ba mutanen kufa suna yin wannan a kira sallah mutum ma har ya shigo cikin masallaci yana cin abinci sai ya shigo zai cinye na bakin shi sannan ya kabbarta ya bi raka a cikin kuma gani cin ci gaba da cin abinci bayan ketewa alfijir matsala ce sananne a cikin fikin fatawa ce ta ibrahimun naka'i da waninsa akwai wani hadisi a cikin musnadul imam ahmad ibn hanbal wanda abin nan wato wannan tabi'i mai suna zirru ibn hubaysh yake ba da labarin cewa ya gama sahur a gidansa sai ya alula zai tafi masallaci a garin kufa sai ya wuce ta gidan huzaifatu dan yama sai ya tsaya ya tsaya su jera da wannan sahabi su ta masallaci da ya shiga bayan an an kira sallah na fifa kenan wannan ana jira mutane su zo a yi nafila rakatul fajiri a tada sallah da ya shiga gidan sahabin sai sahabin ya ce mishi matsona, bayan ya matso sai sahabin ya sa aka je aka tatso musu nono a daidai wannan lokaci aka tatso nono aka zubo a ƙwariya sai ce mishi udnu washin matso kasha sai ce inni an wisauma ai ina nufin yin azumi ma'ana sai bashi wato uzuri ya dauka to watakila huzaifa bai da lafiya ba zai azumi ba watakila zai tafiya ne ba zai azumi ba da ka bai ce mishi algata wala lafiya kuwa sai ce ni ina nufin azumi ya ba malamin sai malamin ya ce wa ana an hutu ma aidan ni ma azumi nake nufi ce to inda ya ga malami ne sai matso suka tattali su suka sha suka gama shan nono suka tashi suka tafi sai huzaifa yake cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace a ba'da subhi algata malam bayan sallar asuba yake kala na'am yace kwarai kuwa bayan asuba ghaira allam taqla ash-shams matukar rana ba ta fito ba haka suke yin azumin a kasar kufa da yana na cikin zaban fiqh ka karanta wannan hadisi na a cikin lissafin musulun imam ahmad ibn hanbal daga ga malamai kuma hadisi ne da ingantaccen isnadi da haka malamai aiki ya same su suka yi ta duba da kallon hadisin ya za a yi da shi wasu suka ce suna ganin wannan ya faru ne a farkon al'amari kafin a saukar da ayoyin da aka saukar da su wasu suka ce a wannan fatawa kuskuren fahimta ce a huzaifa yi ma ainihin wato hadisin ko kuma wasu masu riwaya amma lalle a nan ba haka yake domin duk sauran riwayoyi suna cewa yana barin sahur gwargwadon karanta aya hamsin kafin fitowar alfijir sannan ga iskar saukan minal alkhaitil abyadi ko ah, minal alfajiri ah, aswadi abyadi aswadi ah, ta yataballakum khaitul abyad min alkhaitil aswadi wanda wani ne je irin wannan tunanin har rana ta ta wundarsa wasu ma suka ce kai wannan kawai a ce matanin na akwai kara a cikin shahaji shi kawai amma su mutanen kufa hadisin garin su ne kuma suka gaba da aiki shi Yadda za ka ɗauki wannan a ce misali za ka yi azumi cikin ramadana shida da rabi kan karatu abinci na safi ka ce a rana ba ta fito ba ko biye da rabi ne ba ana sallah biyar da kwata misali mu anan a ce har biyar da rabi ai rana ba ta fito ba ma'ana fitowar rana shine fa bayan an gama sallar asuba ka zauna kai ta tasbihin nan har shuruki din nan ba ana iya samun another 40 minutes bayan fitowar alfijir kafin ashuruk to ka ci gaba da cin abinci a wannan lokacin babu laifi shine abin da yake ishara ana akai cewa babu ba yana da cikin fatawoyi da malaman ƙasar kufa suke bayarwa waɗanda suke ba abin karbe ba lalle ba abin karbe ba ce wannan fatawa wa anil auza'i rahimahullah har ila yau daga abdurrahman al-auza'i Allah ya kara masa rahama qala yace najtanibu aw natruku min qawli ahli al-iraqi khamsa nan kuma zai kara mana fiye da bidiyo da ya ambata a can akwai maganganu guda biyar na malaman kasar iraqi da ake watsi da su wa min qawli ahli al-hijaz khamsa da malam da maganganu guda biyar na malaman na maganganun malaman kasar hijaz wato makka da madina wa min qawli ahli al-iraqi daga cikin maganganun malamin ƙasar iraki akwai shurbal muskiri shan abu mai bugarwa mun ji magana akan shi wal akla fil fajr fi ramadana da cin abinci bayan alfijir ya keto a ramadan shi ma wannan shine wanda muka ji ko wala jumu'ata illa fi sab'ati amsari da bayani akan cewa bai halasta a yi sallar juma'a sai a wasu birane guda bakwai sanannu wannan kamar da ke cikin zafin al fi sunani wal ijma'i wal qiyas na ibn al ya kawo a ya ruwaito maganar daga malamai wajen guda biyar ko shida cikin malaman kasar kufa haka ce malaman kasar kufa galibi mu kiyaye ana nufin waɗannan malaman na makarantar Abdullahi dan Mas'ud da shi da Abu Musa ashari da sauransu su al-Aswad su Zirru dinnan su Ibrahim an da makamantansu ko dai ɗaliban waɗancan sabon kai tsaye ko ɗaliban ɗalibansu su ne masu fatawar kasar kufa tun kafin ma a zo ga kan al'imamu abu hanifa na fata mun gane wannan abin da yake nufi shi ne saboda daga cikin maganganu jama'a game da juma'a shine akwai cewa daga cikin sharaɗarta akwai a tamsiyar a birni kawai ake juma'a birni inda ake zaune muƙimun ba a yin sallar juma'a a ƙauye ba a yi a sansani inda aka yada zango ko inda ake wani abu tamfarari kamar camp na NYSC ko camp na wa'azi ko na wani training duk wannan ba zo da fara juma'a nan wuraren amma ga mutane suna yi kuma ma ba kace ma ba za ka yi ba kai ne akan bata ma yanzu wata gida da kuma a kasancewa aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina ya fara juma'a to bayan nan kuma daga zamanin sayyidina Umar da aka buɗe garuruwa sai zama iya biranen kawai sahabbai suka tsaye da juma'i aka tsira juma'a a birni bakwai a lokacin a makka madina da bahrain sun lissafa madina da bahrain da basara da kufa da jazira da sham da misra suka ce waɗannan su ne birane waɗanda juma'a ta hau kansu da aka sauran garuruwan a matsayin ƙauyukansu kuma duk waɗannan biranen kowanne juma'a ɗaya ke da ita idan aka yi gari al'asu ya zama akwai juma'a guda da. ba a fara yin juma'a biyu a gari ɗaya ba sai a shekara ta 223 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin da aka tsaga birnin bagada zuwa gida biyu aka ratsa da kogi ta birnin ya zama to yanzu akwai a akwai al to anan ne malamai suka bada fatawa cewa to za a iya daukan sa a matsayin garuruwa guda biyu mabambanta wannan su juma sa nan wannan su juma sa a can wannan abin da muke zama yanzu daga cikin abin da ya bayyana yanzu a cikin mutane na yawaitar juma'a ba shi daga cikin addinin musulunci ya daga cikin naqdu ural islami urwatan urwat warware wato kullakullan musulunci fandishan musulunci a dinga warware shi kulli bayan kulli dama da sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da shi ne hukunci da tafin Allah ne na farko shi aka fara denawa a yanzu ba wanda ma ya damu cewa ba hukunci da tafin Allah kowa abin da ya ga ba yake yanzu ba haka bane da ba na ƙarshe annabi ce shine sallah a fara canza ɗabi'a da yanayi da yadda ake yin sallah ah, in za a yi tunawa lokacin da aka yi corona jama'a babban malamin da Sani Umar Rijal Lemo hafizahullah ya ga wata da talacca musamman kan wannan kabiyar wasu mutane da wasu masallatai suka yi amfani da damar corona ta hana juma'o'i da sauransu sai suka dinga yin juma'a a gidajensu ko a yan kananan masallatai na cikin anguwa ko na lungu ceto in ma an yadda da wannan fatawa a matsayin uzuri to bayan corona bai halasta a cikin gabarin juma'o'i a wannan masallatai amma abin bakin ciki mutane sun ci gaba da jama'a har wani na shiga na wani ka je garuwa da dama ka gani a nan garin da muke da wasu garuwa duk akwai kuskure ne kuma kar ka sake kai juma'a irin wannan wurin ka tafi babban masallaci da al'umma suke taruwa daga cikin sharadin juma'a akwai ga masallaci ne ginanne har sai da malamai suke magana akan me ake nufi da ginanne suka ce wanda aka gama ginin shi wanda a bisa al'adar gini za a ce nan an gama banda wanda aka yi half ba a gama ba sai da suke wannan magana jama'a a jera bulo misali a ce ba wunduna ba kofofi babu ilin babu pop babu fenti ce wannan ma ba a gama ba kara ce an gama da aka ba gina ne bane shi sannan ya zama a birni yake misir birni sannan ya zama cewa wato akwai zaunannin mutane a wajen to amma yanzu yadda ake aitayin masallatai haka ga wani na hangen wani wani na jiyo hudubar wani wani na jiyo lasika wani kuma duk ake sallar juma'a yake babu shakka wannan ba daidai bane kuma ya kamata abin da ya kawo wannan matsalar shine rashin samun hukumomi da suke regulatorin ya aiki yanzu kaga an famasi ne za a bude akwai ka'ida daga famasi kaza zuwa kaza idan abin nan ne makarantu ne a da dai makarantu su ma suna da ka'ida yanzu da babu ba abin ka'ida ko private school ne kowa sai a iya jira guda 30 ma a layin daya ya zama kawai inda ka san dai rumfunan kasuwa ga tawana ga tawana ga tawana ga tawana to ya kamata ya zama ko na regulation din ko mutane su tsoron Allah karka je ka fara yin wannan ina ga muku yanzu jama'a da dama a cikin makarantu da islamiyyu ba ake sallar juma'a wasu ma haka suka dinga yi wai a gida su da su da su. to ai sallar juma'a da gaske akwai as-sa'yu ilaiha zaka ba a yi a gida zaka cewa kai da matarka da yayin wai su sau, wai kai ne liman ku sallar juma'a wannan wannan ya zama drama kawai jama'a amma tun da lokacin haraji ne mutum ya fahimci kan shi wannan fatawar to shi ya jiyo aftin aftaka wani aftakar mutum ko ba za ta sallar shi ba ta yi ba a zamanin koronan nan kowa da yanke ba kan shi fatawar da yake ganin ya gamsu da ita amma dai haka nan kawai mutum ya je dinga sallar juma'a a gida ko a wani lungu ko wani karamin masallaci ko ga masallaci kuma ku zo ku buɗe wani kusa da wannan masallacin wannan duka hanyoyi ne na raba kan musulmai jama'a ba daidai ba Allah shi kyauta haka wannan maganar tasu ita ma ba daidai ba ce don ba waɗannan ne kaɗai birane ba in muka lura a littafin da muka yi babu makka umul ƙurakin sannan babu bagdad a lokacin watakila ba a riga an gina ta ba da dai sauran garuruwa babu wasif wannan shi ma birni ne a lokacin babu mai sabur da sauran garuruwa ga sunan da yawa da aka ji inda za a kira shi da suna gari ko alƙariya za a iya yin masallacin juma'a to amma ya zama akwai bin ka'ida shine shugabanni su yadda da masallacin shugaban musulmai ya yadda cewa eh nan ya kamata a masallaci in bai da ilimi ina fatawan malamai su ba shawara ko ya kamata a ƙara wani masallaci in suka ce eh, ya kamata a ƙara kuma inda ba a ƙaran ya kai babu laifi to haka nan masallatan idi jama'a haka idi shi ma a hankali hankali ya fara yawa ya shigo cikin garuruwa da anguwanni da lunguna ko ina masallatan idi abin mamaki kuma ƙungiyoyin ahalus suna ne suke ƙara yawan masalatan idinsu ana ganin kuma ka matsayin wani cigaba ba cigaba wani jama'a lalata musulunci ya kamata mu san wannan yana na cikin karatu lalata musulunci kamata ya a ce idi guda ɗaya ne fillarin gazo abin da ya kamata kenan asla idan yayi yawa to sai a ga ina ne ya kamata a yi wani ma'ana ya zama ɗaya na ƙarshen gari ta gabas misali ɗayan kuma na ƙarshen gari ta yamma sai kaga za mu yi baka mu uzuri cewa duk mutanen da ke wannan yanki su je masallaci da ke kusa da su waɗanda masallaci da ke kusa da su wanda suke ɗayan yankin su je na wancan ƙarshen garin za a iya yin wannan amma yadda suke ɗin nan gutsul gutsul gutsul gutsul ga su nan yana rage kwarjinin sallar in ka lura da kiran sallar juma'a ta rage irin wannan kwarjinin take shi saboda da ka fito kawai ga sanan ko ina in ka rasa wannan kawai za ka samu in ka rasa wancan za ka samu wancan da ku idan ka rasa to shikenan ka shiga fitina har sati ka zaka dinga jin damuwa da nadama amma yanzu babu inda ka rasa juma'a sai dai in kai ka kai dan dan dan ta gaban fatiha na karshe ma'ana ko bacci ranar ka kwanta ka samu sallar juma'a za a fara tun daga sha biyu akwai yan karfe ɗaya akwai yan karfe biyu akwai yan biyu da rabi akwai yan uku saura kwata za ka kaga za ka samu wani ba haka bane zama Allah shi kyauta to wata akhiru salatul asri hatta yakuna zillu kulli shay'in arba'ata amsali da jinkirta sallar la'asar da suke yi a kasar kufa har sai inuwar komai ta yi ninke shi so hudu kan wajen karfe shida na yamma haka sannan suke la'asar sai ta nuna lubus ta yi lubus sannan suke wannan ma babu kyau wal firara yau zahi da kuma gudu ranan yaki wanda yana daga cikin almubiqatu ko su kuma suka halasta suka ce a idan mutum ya ga ba nasara zai yi ruga da gudukwai kawai kaga wannan ma a saba qur'ani wa min qawli ahli hijazi daga cikin maganganun malaman kasar hijaz da ake guje musu akwai istima'al malahi sauraron kada kade wal jam'a bayna salataini min ghairi uzr da yin sallah a hada azad da asar kuma garba da isha ba tare da wani uzuri ba wanda wannan shi mana da gaskiya abin da suke yi suna yawan maimaitawa saboda hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ba tare da ruwa ko sanyi ko kaza ba sai wasu suka fahimci cewa ana nufin haka nan kawai gaba gadi za iya hada sallah wannan yana daga cikin shi ma zallatul ulama ina fata mun gane wannan magana gaskiya ba a yin ko sallah sai lokacin ta idan kuma za a hada ya zama akwai uzuri karbatse a shari'a shari'a kuma ta lissafa uzurorin tafiya ko mara lafiya ko wanda yake ainihin halin ruwa ko iska ko sanyi da ire-irensu karanta littafin aljam'u bai na ne jam'i bai na ne na mashhur hakan alu salman ya tattara maganganu da yawa a kai amma wannan abin da mutane suke yi wani lokaci haka nan kawai babu wani uzuri da mun yi azar kai mu ce kai jama'a mu yi la'asa to wannan ya daga cikin zallat na malamai musamman aka mai da shi al'ada a yau a yi gobe a yi wannan mako a yi wancan mako asali yan shi'a su ne suke haka wa bin nisa da yin auren mutu'a mun ji shi ma bayani akan shi wa dirhama bid dirhamaini wa dinara yadan bi yadan da kuma canji da suke yi mutum ya anshi dinari daya a bashi biyu ko ya anshi biyu a bashi daya wanda suke yi yadan bi wanda shi ma shari'a ta hana wa itiyanan nisa'i fi adbarihinna da saduwa da mata ta dubura waɗannan duka maganganun mutanen hijaz ne yanzu da ya ce hijaz yana nufin makka ɗin da madina a wuri guda sai malam ya ce wani isma'il ibn ishaq al-qadi daga malam abu ishaq isma'il ibn ishaq al-qadi al-basri wani alkali ne na kasar bagadaza ya shekara wajen 20 da wani abu yana alkalanci rasuwarsa shekara ta 280 da da biyu qala yace dakhaltu ala al-mu'tadir na shiga fadan abul abbas ahmad al-mu'tadir billah wannan halifa daga cikin sarakunan birnin abbas wanda ake mishi lakabi da as-saffahu thani ya rasu ka ta ɗari biyar tamanin da tara babban jarumi ne cikin sarakuna wanda yake mai kwarjini kwarai ya ce da na shiga wurinsa fada fa'ida ya kitabar. na zartufi sai ni miƙo wani littafi sai na kalli littafin wa kana qad jumi'a lahu ruhansu min zalalil ulama'i ya sa an tattara mashi abubuwa masu sauƙi da malamai suke bada fatawa da su kowane malami a duba fatawar shi da ya bayar ke akwai sassauci a cikinta wadda ya bi wani wata magana mai rauni sai aka tara mai a ciki wai shi da su zai dinga aiki ya zazzabo abubuwa masu sauki a kowace mazaba ya hada wuri guda wa da bihi kullum minhum li nafsi an kuma rubuta hujjar da malaman suka bayar mai rauni a wajen fa qultu lahu wannan alƙali ce mishi ya amiral mu'minin musannafu hadha kitabi zindiqun duk wanda musannifu hadha kitabi zindiqun duk wanda ya rubuta maka littafin to munafiki zindiki ne fafir faqala yace lam tasihad a ahadith ah, to hadisan ba ta inganta bane algama ta malam qultu al ahadith ala Ya ce yace mishi hadisan nan kam sun inganta yana kamar wancan da muka ji na magana na ah, sahur ko da hadisi akan yayi sallah babu wani uzuri da ire-iren su ai duk sun inganta ko ce walakin man a ah, abahal muskira lam yubihil mut'ata amma kai da ka hada yanzu kana so ka halasta muskir kuma ka halasta mut'a amma su malaman wani ne san daban ya halasta al-muskir shan maye wani daban ya halasta al-mut'a kuma suna mama junan sarari kowa yana ganin sai fatawa kuskure kai kuma ka so ka hada su duka yanzu ka yake ko mun gane yace wa man abahal mutata lam yubihil gina'a wal muskira wanda ya halasta auren mutu'a mutanen maka kenan ba su halasta sararin kiɗa da shan abin maye ba wa ma alimin illa walahu zalla babu wani malami jama'a sai da ya zama yana da wani zamiya ya taɓa zamewa ya ba da wata fatawa ba daidai ba mu kiyaye wannan wa man jama'a zalalal ulama'i sun akhadha biha zahaba dinu duk wanda ce da tattara irin waɗannan tarkatarkan malamai ga baki ɗaya hada su wuri guda ya ce da zai addini to addini shi zai lalace fa'amar al-mutadiyu fa uhrika zalika kitab mutadi sai yasa aka yaga wannan littafi aka kona shi ya gane cewa lalle ya kama hanyar lalata addinin to jama'a wannan magasa da muhimmanci sosai mu kalle ta musamman a wannan zamanin da muke rayuwa jama'a mun dai ji cewa in ma za ka yi koyi da malami to yi koyi da malamai cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin magabata karkara ta addininka da wani malami da yake rayuwa ko wanda ya mutu kwanan nan komai girman shi da kake gani a'a ka addinin ka da hujjojin alqur'ani da sunna da ijma'i da fassarar malaman farko idan wani malami ya kuskure to karka kyare shi akan kuskuren karka aibata shi karka wulakanta shi karka ce san zuciya yake ko munafurci ne karka ce haka kar kuma ka karba saboda kana ganin girman sa sai a ce Allah ya gafarta malam wani abu kaɗa da ya fada kuskure amma ba za abu ba ibnu qayyim jawziya na daga cikin malamai da suka shahara cewa yana bin malamin sa sau da kafa yana kaunar shi ibnu taymiya har ana ganin ma kamar ya narke a cikin ibnu taymiya shine ma ya saka irin wato riga da kamanni da tunanin ibnu taymiya amma da haka zaka gani wurare da dama a cikin dafin sa sai ka ji ya ce to annan malamin mu magana da ya faɗa ba daidai ce. muna kaunar shi amma mun fi kaunar gaskiya da haka ba za mu bu ba Allah ya gafarta mu ibn qayyim ibn ibn qayyim al-jawziya da malamin shi ibn taymiya yana daga cikin wadanda ake kwatanci wajen yadda ya narke a cikin malama amma wannan bai hana shi ganin gaskiya ya kibinta ya ci gaba da bin malamin sa to mu ko a yanzu sai ga mana ma in aka same ka ka saba malamin ka to ka zama abin zanta ya fa saba mu malamin wani ka ba malamin shi bane wannan ai rashin kunya ne wannan ai rashin amana ne ai cin diddige ne to wannan jama'a ba ta farkin addini ba. tafarki addini shine bin hujja da dalili malamai direbobi ne masu tuka mutane akan hujja idan suka kuskure ba za a bi su ina fata mun gane wannan wallahu musta'an zamu saurara anan ma saboda kurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi